sai ana yi a ɗaukacin jagorancin sojojin najeriya ai suna jihar lagos din ranar litinin wanda shi a babban hafsan sojoji na najeriya wato general abayo olani olanishaki ya jagoranci sauran hafsoshin sojoji da na ƙasa da na ruwa da na sama aka yi taro da shugabannin gwamnati musamman ma shi gwamna na jihar rivers da kuma shugabanni na kamfanin mai inda aka tattauna aka fido aka shidda matsaya wa kan waɗannan tsageranci baya ga wannan ma kuma mu kanmu sojojinmu akwai wasu sababbin jiragen ruwa guda goma sha da aka kaddamar da su a ranar litinin dinnan a nan fatakwal akwai matakai da dama da ake ɗauka ko kuma ake niyyar ɗauka kan waɗannan tsageru kuma ba wai tsageru ba ne ku ne 'yan jarida kuke nema ku ba su wata manuwa ta daban kamar su misali suke kiran kansu na da avengers ba wai wani abu abin da ba su da wani koke face kawai fitanannu ne barayi ne waɗanda ke nema su yi ma ƙasa zagon ƙasa saboda haka mu ba mu ɗauke su a bakin komai face wato waɗanda zaune gari banza ko kuma ɓata gari waɗanda a turanci ake kira criminals saboda babu laifin da aka yi musu kuma tabbaci hakikan yi maganin su sannan kuma an ja masu kunne cewar ya isa haka nan bayan da za a yi su je suna farma jama'a ba gaira ba saba ko kuma su farma wasu kaddarori na ƙasa ba gaira ba sabar sannan ma ba ma wai kadarori na butocin mai ba a ta sojojinmu su far masu su kashe su waɗannan abubuwa duk sun kau dama wanda duk bai ji bari ba to gaskiya zai ji hoho To akwai manya daga yankin wadda akwai daidai sharhi da ke ganin cewa da siyasa cikin wannan al'amari ɗaya biyu kuma akwai waɗanda suke ganin cewa karfin soja kaɗai ba zai yi wannan misali tsohon ministan yaɗa labarai a gwamnatoci da suka wuce Edwin Clark yana daga cikin wanda suka fito suke cewa karfin soja fa ba zai yi maganin wannan magana sai an haɗa da lalama da sauransu me za ku ce kan haka? sai kowa ka zan yana da ra'ayin shi kuma idan ka fahimci irin wannan izgilanci da suke mutane magana ba haka take ba ba yadda za a yi yau a waye gari abin da kasa ta allaka kan shi ka tashi kana fasawa ɗazu wani abu bayani mai mahimmanci da ya taso shine shi kan shi gwamna na jihar zai ce rabon kasafin arzikin ƙasa da ake na wata-wata da biliyan goma sha bakwai jihar shi take samu yau an waye gari biliyan uku ake samu to kaga wa ta shafa su suka ta shafa saboda duk abubuwan da suke hange da shi wannan fitinar da fashe-fashen bututun mai wala ba inda za su kai su so in aka zauna lafiya shine kowa zai samu arziki zai zai wanzana a ƙasa baki da saboda haka ba ma wai su kamar da ba da aka samu waɗanda suke da shi na tsakani da Allah kan haka kawai fitina ce shigantaka ce kuma galibi waɗannan abubuwan dama idan ka ga yaron banza ko kuma in ka ga tsohon banza to tabbaci hakikan yaron banza ne ya girma su galibin su ai sun san ko su waye dan haka ma muke roƙon jama'a cewar su waɗannan tsageru da suke zaune da su kamata su rika gaya mu jami'an tsaro inda suke yadda za a je a maganin su ya kasance an zauna lafiya arziki a wanzana amma hakikanin gaskiya ba za mu lamunta ba kan irin waɗannan abubuwan da ake yi. To amma ya ce sun san su wane ne su ma sa iya juya su ce ai haka ma harkar Boko Haram yan arewa ko mutan arewa da manyan dattijan arewa sun san waɗanda suke me yasa ba ai maganin abin da wuri ba ha abin ya kai ga haka. Ito ai kamata kowa ya ɗau darasi kan irin waɗannan ah, kamar ah, a irin wannan shiru ba amfani ke gare shi ba kuma kana cutuwa kana zaton ko eh, abin bai shahe ka ba yadda aka yi irin waɗannan abubuwa suna shafar jama'a mutane ne kawai ba su fahimta saboda wani ra'ayi na daban kuma misali a hidimar boko kuma ta'addanci na boko haram ya isa ishara ga koma waye dan najeriya kowane bangare yake na kawai ba ta da daɗi ne kamata yi a haɗa kai sannan a yi maganinta. Haka ba tare da ka gaya min me kuke shirin yi ba kana ganin wani lokaci zai dauke kuna magance wannan matsala ta yankin Niger da ganin cewa tattalin arzikin kasan ce baki ɗaya zai durkushe. Da hakikanin gaskiya ana bakin kokari ba kuma zan iya baka wani kayyadajjen lokaci ba amma dai kawai muna bukatar haɗin kan jama'a ya kasance ba ma sai an kai ga ɗaukar wasu kwakwaran matakai ba saboda mutane ne ba kai biyu gare su ba kai ɗaya gare su kamata ya nuna musu a su fahimci gaskiya gaskiya ce banna ba ta da daɗi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadari ko a bakin daga ko gidan su ko gun kun ji gangan soja soja ba baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku don hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sai su bindige ka su barka masu cin mutum hannu naman ai har ƙashin shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa'a